kasar Saudi Arabia ta sanya sabbin sharaɗa ga masu ziyartar kabarin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a hajjin bana. A biyo a cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar ta ARA Digital. Hukumomi a ƙasar Saudiya sun ƙara sanya sabbin sharaɗa ga masu ziyartar kabarin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da ke cikin masallacinsa a garin Madinatul Munawwara. A cikin wata sanarwa da jagororin da ke kula da manyan masallatan Haramain maka da Madina sun bayyana cewa daga yanzu kowane mutum zai shiga rauda sau ɗaya ne a duk shekara. sannan sanarwar ta ce kuma duk wanda ya samu ya shiga cikin raudar to ya sani ba zai wuce mintuna goma a cikinta ba a rawaito cewa rauda dai ita ce inda kabarin manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin masallacin annabi muhammad amincin allah ya kara tabbata a gare shi hukumar da ke kula da masallacin na harami ta ce duk wanda aka ba shi izinin shiga domin ziyartar kabarin manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai samu damar shiga ba to za a soke izinin kuma ba za a sake bashi ba har sai wata shekarar hukumar ta jaddada cewa wajibi ne mai ibada ya amince sharuɗan shiga cikin alrauda al-sharif kafin a bashi izinin yin ziyarar ta manhajar nusuk suka ƙara da cewa suna jaddada musulmai masu zuwa ziyara su sani cewa ba za su wuce mintuna goma a cikin raudar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba kuma sun ɗau wannan mataki ne domin baiwa wasu dama su ma yi ziyarar wajibi ne duk wanda ya sami izinin shiga raudar ya shiga harabar masallacin mintuna goma sha biyar kafin lokacin da aka baiwa kowane mutum rauda dai ita ce rauda min riyadul janna kuma a nan ne mumbarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda dukkanin mutumin da ya je aikin hajji ko ya je umara ba shi da buri da ya wuce je wannan guri kuma guri ne da ake da yaƙinin cewa idan mutum ya addu'a a gurin addu'arsa za ta zama karɓaɓɓiya to sai dai al'umma da dama wasu akan sha fama da su idan sun shiga rauda din ba sa son fitowa suna manta da cewa akwai wasu waɗanda su ma suke jira su shiga to wannan dalili ya sanya hukumar ta saudi arabia ta kawo wannan sabon tsari kaga kenan kowa ije gurin sai i kula da kulawarsa domin kuwa suna da kyakkyawan tsarin da idan har an baka dama ka shiga ba za ka sake shiga ba da fatan za mu amfana da irin dukkanin mintunan da mutum ya samu a cikin rauda din da fatan kuma mahajjata za su kula da wannan to a biyu ma cikin shiri na gaba domin jin ci gaba shirye-shiryenmu musamman akan abin da ya shafi ayyukan haji da wasu ma labaran a tashar tamu ta ERA Digital.